To, Assalamu alaikum wa rahmatullah. A wasu lai samir alim, mini shaibanin rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Mai yahdillahu fala mudilla lahu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 to yau muna yammacin lahadi shida ga watan takwas watan sha'ban jarar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1447 wadda ta dace da 25 ga watan 1 watan janairu kalandar albashi shekara 2026 Allah ya sake hada ma wannan masallaci mai albarka na Mus'ab bin Umair da ke nan gwajar mun alewa cikin garin kura karamar hukumar kura jihar kano najeriya domin dora daga yadda muka tsaya a karatu littafin taubewar ahkam min bulogin maram wallafar babban malami abdullah bin abdulrahman albassam fashin baki na asalin littafin babban malami ibn hajar al askalani na bulogin maram kuma muna cikin kitabul biyu muna babu shufa karatun da ya gabata mun ga hadisin anas dan malik da ya magana kan haƙƙin makoci a gidan da makocinsa zai siyar da hadisin abi rafi Allah ya ƙara masa yadda shi ma wanda manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin cewa makoci shi ya fi cancanta da liƙuwar makocinsa ma'ana wanda katangarka ke jikin katangarsa ko tasa ke jikin taka shi ya fi cancanta da siyar wannan gida idan ka yi siyarwa amma mun ji inda malamai suka tattauna shi wannan na cewa shufa'a ne ko ba shufa'a bane magana mafi inganci ba shufa ba ne shufa sai idan ya zamanto mashigar ku daya mafitar ku daya ta yadda ba yadda za a ɗaya shiga na wajensa sai ya bi ta wannan hanyar to wannan shi ake cewa dole sai an samu shufa a ciki yau insha Allah za mu tashi hadisin Jabir dan Abdullahi hadisi mai lamba da 775 a littafin na hannuna juzi na biyar a cikin kitabul buyu din shafi na tara fakara ta uku daga sama ta bakwai ta uku daga ƙasa ta bakwai daga sama da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mai samu dace hadis rakam 775 hadisi mai lamba 775 wa an jabir الله anhu قال kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga jabir Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al jaru ahqqu bi shufaati jarihi ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقما واحدا الجار أحق بشفعة جاره مقوشي شيف چنچنتا da shufa'ar makocinsa wato ceto da ake cewa na makoci wato shi wanda zai sayar da kayansa ina da damar da zai wanda ya ga dama an gane ko to amma a nan ita makocinsa don kada ya kawo wanda zai kuma cutar da shi ko wanda shi ba zai ji daɗin zama da shi ba yantaziru biha shi makocin mai so isiyar zai yi sauraro da wannan shufaɗin ga wancan makoci nasa wa in ka na ga'iba ko da bayana. har sai ya dawo amma fa na kana kuhuma wahida idan hanyar su ta shiga gidan ko gonar ko shingen guda ɗaya ce rawahu ahmad wal arba'a malaman hadisi imam ahmad bin hanbal a cikin musnad da malaman hadisi hudu sun fitar da wannan hadisi imam ahmad a cikin musnad juzi na uku hadisi mai lamba dari uku da uku da imam abu da cikin sunan hadisi mai lamba dubu uku da dari biyar da sha takwas da imam tirmidhi shi ma a cikin sunan hadisi mai lamba dubu da dari uku da sittin da tara da imamun nasa'i a cikin al-kubra juz'i na biyu shafi na 229 da imam ibn maja a cikin sunan juz'i eh, hadisi mai lamba 2494 wa rijaluhu thiqatun kuma malaman da suka rawaito wannan hadisi amintattu ne darajatul hadis ga matsayin wannan hadisi al-hadisu sahih shi hadisin ingantacce ne أخرجه أحمد wa داود wa darimi wannan hadisin. imam ahmad bin hanbal da imam abu dawud imam tirmidhi da imam darimi su ruwaito shi min turkin ta hanyoyi an abdulmalik bin abi sulaiman daga abdulmalik dan abi sulaiman an ata daga ata an jabir daga jabir an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara al hadith sai ambaci hadisi وقد تكلم شعبة في عبد min من أجل هذا الحديث شعبة يا إما جنا تكن شأن saboda wannan دنا قال الترمذي امام ya ce, haza حديث حسن Gari. wannan hadisi ne kyakkyawa amma bako an gane wala na'lamu ahadan rawa hadha alhaditha ghayra abd almalik ana ta'in an jabir ba san wani ɗaya da ruwaito wannan hadisin daga abd almalik daga ba daga jabir ba in ba shi ainihin wato in ba ba shi abdulmalik din ba wa abdulmalik sika kuma shi abdulmalik din nan sika ne amintacce ne ruya an ibn al-mubarak an sauri kala a ruwaito daga ibn al-mubarak shi kuma daga imamu sauri ya ce abdulmalik bin abi sulaiman mizanun filal shi abdulmalik din nan dan abi sulaiman sikeli ne a ilimi an gane قال الإمام أحمد إمام أحمد بن حنبل يقول هذا حديث منكر وأن حديثي منكر قال الشافعي إمام الشافعي يقول يخاف ألا يكون محفوظا أنا أدين قرآن كرأت وأن حديث إذا من توبة محفوظ بني توبة كي عيش دقى ما لم يبقى ومال البخاري إلى أنه منكر إمام البخاري يكر كتزواج وأن حديثي حديثي منكر لمعارضته حديث جابر في قوله إذا كان طريقهما واحدا سبب يا سابا hadisin jabir din da manzo Allah su ce idan hanyar ta zama to guda ɗaya ce qultu malam bassam yace wa atibaru hadha alhadith munkaran min al-a'immah al-mutaqaddim mutaqaddim huwa li hadhihi ziyada abinda ake izina da shi na malaman da suka ce wannan hadisi munkare ne munkare ne daga cikin manyan malaman nan da ambatan ya gabata saboda wannan ƙarin ne wahiya la tujibu nakaratuhu amma shi karin bai wajabta a ce hadisi ne munkar ya ziyadatu qaidin sabitatin maqbula wannan kari ne dan a iyakance abin a tantance shi kuma tabbatacciya ce karbabbiya wajad muqayyada li tarafain min ahadith shufati mutaba'idain tazo da qaidi ga bangarori guda biyu na daga hadisai da suka zo suka yi magana akan shufa wanda manisanta ne ga biran juna a hadu ma na farkonsu yasmutu shifa lil jari mutlaka hadisi ya zo ina ta duk makoci yana da shifa an gane ku wal wani hadisin kuma ya zo yamna'u shifa'ata anil jari mutlaka ya ce makoci ba shi da wata shifa ko kwata-kwata faja hadal qaidu ya jima'a bainal ahadith sai wannan kaidin izo dai hada hadisa da wanda ce akwai shifa da wanda yake babu wannan ya tabbata wannan ya kore kuma da hadisai ne ingantattu to yanzu wanne za mu ɗauka to sai mu ce wannan ƙarin da aka samu cin hadisi da ya ce in hanyar su ɗaya ce kenan an tabbatar da shufa idan hanya ɗaya ce an kore rashin shufa idan hanya ta bambanta an gane kai hanyar shiga gidanka daban shi hanyar shiga gidansa daban in ka ga dama sayarwa da duwa da ka ga dama gidanka yau da duwanda ka ga dama gonarka shi wa duk wanda ka ga dama shingenka kawai abin da za a ce in so samu sayarwa da wanda yake makocinka ko ba komai kwanin ka kai sata mutunci zai ka gina ma shi bayan sai sai shaidan ka san yanzu musamman shaidan yanzu yana shiga cikin zukatan mutane ya sa musu mummunan zato yanzu shi wanda ya mai da ni tsiya ciwa da kudin da nan saya an gani ko ko a ji yake na tashi saya zan saya da arha ko kaga tunane-tunane marasa kan gado to duk maganin wannan sayar masa gaya masa ga guri na zan sayar to ba kai da shi za ku yi ciniki ban ma wani abu ne a samu waɗanda suka san ƙimar guri su yi masa ƙima akwai kaza akwai kaza akwai kaza shi kenan sai su to yawanci sai a ce a tsakiya ake haɗuwa ko haka ake cewa ya to kai karka dau na kasa ni kan ce sai na sama ni da zan siyar kan ce sai na sama kai da za ka siya karka ce sai na kasa ni yin sako ko ka mu hadu a tsakiya ai wani haka ake ce ana yi to sa a yi wannan in ya sun ce bai bukata ko ce ba zai iya saya ba kai kai ka fita an gane ku to da haka yanzu sai mu haɗa hadisan guda biyu sai mai aiki da su in hanya ta zama ɗaya ce dole ta wannan sauran za ka shiga shi ma zai shiga ta zai fita ta nan za ka fita to ba ka da haƙƙin ka siyar da wannan gidan sai da izininka sai in shi ba zai iya siye ba an fahimta in ka siyar kuma za a tashi cinikin dole mun fahimta jama to wannan hadisin da ya ce za a shufa kenan kai tsaye wanda ya ce ba shufa ya kore gaba ɗaya ne hanyar ka daban tasa daban mashigar ka daban mashigar sa daban kawai ga gida ne ga gida ga kofa ga kofa shi wannan babu shufa an gane in ka ga dama ka sayar masa in ka ga dama ka sayar wani faja hada alqaid wa jama'i bin ahadi wa biha fala nakara tafi. to da wannan zai to babu wata nakara a ce wani abin kyama ne akwai wani abin kyama a cikin hadisin wallahu a'lam jama'a kun ga wannan kalmar ta wallahu a'lam ya kamata mutane su saba da ita to amma mu yana da wata ɗabi'a nan in mutum ya tambaye ka sai ka bashi fata sai ka ce wallahu a'lam sai ta malam ya haka shi kawai abin da yake so kawai ka ba da fatawa shi kenan amma ba maganar wallahu ala kawai wani abin sau shi a tunanin san kace wallahu ala wato kamar baka da tabbas wani abin da ka bashi akwai abu kuma ba haka bai an gane shi mayar da ilimi zuwa ga Allah kowane lokaci to ina sa ilimi sai albarka abin da aka ji masu kyama sai albarka an gani ma yi min alhadis ga darussan da za mu koya wannan hadisi al'awwal darasi na farko alhadisu yusbitu hatta shufa'atil jar hadisin ina tabbatar da haƙƙin shufa'a ga makoci lahu الجار kabirun ala كبير don makoci na da haƙƙi mai girma. akan makocinsa wa min tilkal huquq ina daga waɗannan haƙoƙin taqdimuhu wa isaruhu bi bai'ihi ma yalihi min iqari min iqari jarihi za a gabatar da shi a fifita shi da sayar masa da abin da yake jikinsa na daga filin makocinsa li yazula anhu azal juwari wa muzahamatihi saboda ya kawar masa da cutarwar makwabtaka da kuma cinkosanta an gane ku duk wurin da aka ce wannan kai kaɗai kake amfani da shi ya face ku biyu kuke amfani da shi sai ka fi samun compatibility za ka fi samun walwala za ka fi samun nutsuwa za ka fi samun dama za ka fi sakata kawala an gane ku ba kuma sai dan shi makocin yana cutar da kai ba ko kai kana cutar da shi an gane ku amma duk abin da kai tadara da wani a kansa to kowannan kwa lokacin da zai amfani da shi yana da biyu ina da wata wani tunani ta yi kai ma za ka yi amfani da shi ko kaza ko an gane hadha al نبيو ar-rashidi yu'lamu bihi ma fi al-islam min ri'ayati min ri'ayatin karimatin lil huquq da irin wannan hukunci ne na adalci da shari'a da musulunci ya zo da shi za a gane abin da ke cikin musulunci ta yadda ya kiyaye haƙoƙi na mutane da kuma girmama su wa ragbatin fi fa'i sharri wal fitna da kwaɗayi da musulunci yake da shi na bice sharri da fitina allati qad taqa'u bainal jarayn wadda za ta iya faruwa tsakanin makota guda biyu wa zalika bi hasbi maddatil khilaf bainahuma sai ya zai wannan wajen katse duk wani dalili na saɓani a tsakaninsu hina ma ya al-aqaratul mutalasiqani li shakhsin wahidin lokacin da aka ce wannan gurin da wannan wanda suna wuri guda na mutum ɗaya ne an gane kaga yanzu shi ta tasarrufi da kayansu an gane الثالث درسي نأكو كما أن في الإسلام وفاء وفاء وآدابا سامية وحقوقا فيما Kamar inda a cikin musulunci, akwai cikawar alkawari da girmamawa da luddubba maɗaukaka da haƙoƙi wanda ke tsakanin makwabta قال تعالى الله مدوكك ياتي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار, والجار بالقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا an-nisa sittuna salasu Allah ya ce wa abudullahi wala tushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah kada ku hada shi da komai wajen bauta wa bil walidaini ihsana iyaye guda biyu ku kyautata musu wa bidil qurba hakanan da ma'abota kusanci yan uwanka da kuke da kusanci da su na jini wal yatama da marayu wal masakini da talakawa wal Bilkurba da makoci ma'abocin kusanci wal junubi da makoci na gefe wanda ba dan uwanka bane na jini was sahibi bil jambi da abokin tafiya wa bin sabili da dan tafarki wa ma malakat aymanukum da abin da daman ta mallaka bayi ku yangi ma suke muku hidima duk kuna kyautata musu an gani inna Allah lalle shi Allah la yuhibbu man kana muhtalan fakhura ba son mutumin da yake mai alfahari mai jiji da kai wanda yake ga don Allah ya bashi wata dama akan waɗansu mutane sai musu ɗagawa sai musu ainihin wato girman kai mayar da su ba komai ba ya wulakantar da su Allah ba san irin waɗancan mutane Allah karka samu cikin su to waɗannan wannan aya fa hadhihi huququn ashara waɗannan haƙoƙi ne guda goma ibtada'at ibtada'at bi ahammiha wa huwa haqqullahi ta'ala sai ta fara da haƙƙi mafi girma kuma mafi muhimmanci shine kula da haƙoƙin Allah subhanahu wata'ala duk abin da za ka yi karka yadda yi shirka da Allah an fahimta duk abin da za ka yi na sabon Allah karka yadda yi shirka da Allah mutum ya shirka da Allah to ya tsokano tsoliyar dodo in ya mutu yanayi Allah bai gafarta mishi in ya shiga wuta kuma ya shiga kenan har abada amma wani zunubi da ba wannan ba Allah yana gafarta shi ga mutumin da ya mutu da imani ko mutumin da yake musulmi duk girman laifi in dai ba mutuwa mutum yana shirka ba wata wata rana Allah zai gafarta masa an gane to da aka sai mu kula da waɗannan haƙoƙi a nan ku duba kun ga Allah ya albaci aljari zil qurba aljarin junubi as-sahib bil waɗannan duk makota ne aljari zil qurba shine dan uwan makota guda biyu da yan uwa ne na jini kamar da manya suna yi ko sai a zo a gida gidan wa gidan kane gidan babban wa gidan babban kane gidan karamin wa gidan karamin kane duk ana yi kaga gidaje ga suna an jera su wannan su ne aljarin qurba to idan musulmai ne haƙoƙinsu guda uku ne farko dai ga hakkin yan uwantaka na biyu ga haƙƙin musulunci na uku kuma ga haƙƙin makwabtaka wannan shine makoci mafi karfin alaƙa to sai kuma makoci mai haƙƙi biyu wanda makocinka ne kuma musulmi ne amma kuma ba jininka ba ne ko kuma a'a ɗan uwanka ne kuma makocinka ne amma ba musulmi ba ne to makocinka ina da haƙƙin makwabtaka hada ba musulmi ba ne yana kuma da haƙƙin ɗan uwanka ne duk da ba musulmi ba ne to waɗannan nau'i biyu kenan wanda suna da haƙƙi guda biyu to sai kuma makoci mai haƙƙi ɗaya a kanka ne makocinka wanda ba ɗan uwanka ba kuma ba musulmi ba amma makocinka ne to wannan haƙƙinsa ƙwaya ɗaya ne haƙƙin me ne haƙƙin makwabtaka ba shi da haƙƙin yan uwantaka dan dama ba ɗan uwanka ba ne ba shi da haƙƙin musulunci don dama ba musulmi ba ne to wannan ina nuna mana inda musulunci ya ba da muhimmanci akan harkar zamantakewa to sannan ta kai magana a sahibi bil yanzu nan dukkanin ku nan ashab ne bil wannan yana kusa da wannan wannan yana kusa da wannan wannan yana kusa da wannan da aka malamai sun suka ce sahibi bil a masallaci a wajen abin hawa a kasuwa kun je za ku wani abu wata mahada da ta hada ku wajen wata mu'amala da ta hada ku za ku zauna ne ku rabu ku tashi to nan ma akwai asahib da jambi kuma makoci ana bukatar iya zaman da zaka yi da mutum karka yadda ice wayu da kai an gane ku ice wayu ice ka cuce shi ko ka zalunce shi ko ka takura masa ko ji wani kunci ko bai faɗi wani abu ba ma dai ka kuntata shi kuma tabbas ka kuntata shi to wannan ka saba wannan ayar da haka wannan ayar ake cewa da ita ayatul ashar aya da take magana kan haƙoƙi guda goma an gani arabi' darasi na hudu mashru'iyyat intizar bay'i liqari hatta yahdura jaruhu al an shar'an cewa wanda yake son isiyar da kayansa to sai ya jira maƙocinsa wanda baya nan har idawo lianna fi bay'ihi ala ghairihi tafwita kaseerin masalihihi saboda haka sayarwa da waninsa to an kubutar masa da yawa daga cikin maslahohinsa wa yalhaqu dararin bihi kuma an sadar da wata cutarwa gare shi kad la yatamakkanu min talafihi tayu ba zai iya kuma kawar da wannan abin ba har abada fastuhibba lil jari alladhi yuridu al bay'a intizarahu da haka sai aka zo aka so ga shi eh, fastuhibba lil jari alladhi yuridu al bay'a intizaruhu sai aka so ga makocin da yake so ya sai da kayansa to ya jira makocin nasa idawo fa in bi al-iqar fi gaibati shariki in an siyar da wannan kaya a lokacin da shi wancan baya nan fa huwa ala shufatihi idha hadar to yana nan akan shufarsa in yazo in ya ga dama ya zartar da sulki in ya ga dama ya tashe shi an gane al-khamis darasi na biyar idza kana bainal jaraini muraffaqun mushtarak idan tsakanin makota guda biyu akwai wani abu na more rayuwa wanda suka yi tarayya a kansa kamar hanya kamar kofa an gane ku ka hanya kuna tsare ma wahida kamar a ce su ga hanyarsu ɗaya ce au ya kunu masilu ma wahida ko rabiyarsu ɗaya ce au bainahu ma fina'un mushtarak ko ko sun hada tsakar gida au na uzali ko abin da ya kama da wannan minal al wal marafiq daga abubuwan more rayuwa da amfani allati hum fiha shuraka wanda suka yi tarayya akan wannan abin fa hadi tu'akkidu haqq al wannan suna dada karfafa haƙƙin wancan da yake da shi na jira shi wa tujibu haqq shufa'ati lil jar kuma tana wajabta haƙƙin shufa'a ga makoci sawa'un kana hadiran aw idza qadima wa alima daidai ne ina naka yi nikin ko kuwa baya nan sai da ya dawo sai tarar ai an yi isan anyi yi yana da kama mai tashi wannan kasuwa wa sai a titi haqiqul khilaf fi hadhihi al insha Allah ta'ala bi da tabbatarwa zai zo dan gaba sabanin malamai a cikin wannan matsala insha Allah as-sadis darasi na shida qawluhu fadar manzo Allah da yace wa in kana ga'iba shi wancan makocin koda ya kasance baya nan qala at-tibi fi sharh al-mushkah imam tibi a cikin sharh al-mushkah yace al-wawu asbata at-tirmidhi waw din da yace wa in kana imamu tirmidhi ya tabbatar da ita a ruwayarsa wa abu dawud da ibnu da abu dawud wa majah da ibnu majah wa darimi da imamu darimi wa sahibi jami' wa sahibu jami' al-usul da mai littafin jami' al-usul imamu suyudi wa saqatat fi nusakhi masabih as-sunnah amma wannan wadin ta fadi ma'ana an jefar da ita a nuskhar masabih as-sunnah wal awwal awjahu wannan da yace wa din wa in kana ga'iba to nan ifa abin nan ba a ce in ka na ga'i ba kawai na ce in ka na ga'i ba, in baya nan sharaɗi ne kenan wato in yana nan kenan aka yi sai bai magana ba ko bai sani ba shikenan ciniki yayi an gane ku tunda yana nan aka yi nan ku da ya ce wa in ka na ga'i ba ko da baya nan sai an jira shi to wannan yana nuna ta da ya sani da bai sani ba da yana nan da baya nan in an yi ba da yardarsa ba cinikin sai ya tashi an gane ku khilaful ulama sabanin malamai akan wannan matsala ikhtalafa ulama fi thubuti shufa'ati idza kana bayna al-jarayn marfaqun aw marafiqa mushtaraka min tariqin wahidin aw masilin aw finan aw ghairi zalik malamai sun karu juna sani wajen tabbatar da shufa'a ga makoci idan makota tsakanin makota guda biyu akwai wani abu na more rayuwa da suka yi tarayya a kansa ko dai hanya ko rariya ko wani fili ko abin da ya kama da haka فذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه لا شفعة للجاري بشيء من هذه المرافق سيما من يما لما يقداؤك suka tafi waɗannan imam malik da imam shafi da imam ahmad bin hanbal suka tafi akan cewa waɗannan ba wani makoci da yake da wani haƙƙi na shufa'a akan makoci ko da wani abu ya haɗa su fa innahu matawaqa'atul hudud duk sanda aka ce ka san iyakar ka na santawa wasu rufati turuk aka juyar da hanyoyi fala ta suka ce babu shufa'a <clears throat> walau da shirakatun fil intifa'i bi shay'in minha koda ko an samu tarayya a wani abu da ake ta haduwa akan wannan ba ana tarayya da shi ai ka zo gida an raba gidan ku da ce wannan ga iyakarwa na ga iyakarwa ne amma hanya ɗaya suke shigowa ko kuma an ce wani kai zaka huda hanyar ka ta nan amma har yanzu bai huda ba an gane ran da aka zo aka toshe yahuda ko kun fahimta to waɗannan malamai guda uku sun suka ce babu wata shufa a irin wannan yanayi wa dalilum ala hadha alqawli ma fi sahihayn dalilin su na wannan magana abin da yazo a cikin hadisin bukhari da muslim ce fa idza waqa'atil hudud in an fitar da iyakoki wa surfatit turuq aka juyar da hanyoyi fala shufa babu shufa kun zo kun raba gado ko aka ce ga inda zai fitar da kofar shi an gane kai ga iyakar ka shi ga tasa kowa ga tasa amma ba a riga an fitar ba ga wani abu da kuke tarayya a kai suka ce ka dai san iyakar naka na san iyakar naka kowa san iyakar naka to suka ce ba shi fa'a an gane ku saboda wannan hadisi qala al imam imam yace innahu asahhu ma ruya fi shufa'a wannan ita ce magana mafi inganci ta abin da aka ruwaito a cikin abin da ya shafi shufa'a وذهب الإمام أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى ثبوت الشفعة بوجود شيء من هذه المرافق أما إمام أبو حنيفة مغانا ديا da imam ahmad bin hanbal a wata riwaya daga ruwayinsa guda biyu ga ɗaya san ta gabata da ce ba shufa'a to akwai wata yace kuma akwai shufa'a ga makoci in dai wani abu daga waɗannan abubuwan sun hada su ko dai tsakar gida ya hada su ko dariya ta hada su ko kofa ta hada su an gane ku واختار هذا القول شيخ الإسلام وابن القيم وشيخنا عبد الرحمن بن السعدي رحمهم الله تعالى babban malami ibnu taymiya da ibn al-qayyim da malamin mu abdurrahman dan nasir as Allah ya ji kansu sun zabi wannan magana to in wani abu ya haɗa na kayan amfani tsakanin waɗanda suke da abin nan ko da kowa ya san wurin shi misali rariya ta hada shine wancan karatun da muka yi sai na babu misali ko sai ka ga rariya guda ɗaya ta fito ne ta gidaje da yawa ta bi ta gidan wani ta bi ta gidan wani ta bi ta gidan wani har ta je ta fada babban ko ta fito waje to in dai akwai wannan suka ce akwai shufa an gane ku saboda ka san wani matsayacin makocin sai ya zo rariya ta ɗakin matarsa ta bi sai ya haƙa daidai wurin sai ya toshi ko sai a ringa ya toshe ya toshe to in ka to za ku zo ɗakin matarsa ne ku fasa to da haka in haka ne zai sayar da gidan isayar maka kai da rare ka ta fito ta nan an gane ku saboda me saboda ga wannan abu na amfani kun haɗu a kan kai idan ba kai amfani da shi ba za ka cutu ko ba hanyar da za ka bi kai amfani da wannan ka ci gajiyar wannan abin sai ta wannan hanyar <coughs> an gane ku to da haka sai a ce kana da shufa wa hadha alqawl yajma'u al'adillata kullaha wannan maganar na hade hujjojin gaba daya fa hadithu fa idha waqa'at al wa sirfat al da hadisin da yace in an sa iyakoki kuma an juyar da hanyoyi man turuquhu intifa'u shufa'ati inda ma'rifatu kulli wahidin haddahu abinda hadisin yake fada shine babu shufa'a idan kowanne ɗaya daga cikin masu tarayya akan wani gida kowa ya san ainihin wannan abin da yake shine nasa na iyakar gida da kofa da sauransu wayanna man toka hadith aljaru ahqu bi shuf'ati jarihi shi kuma hadisin da yazo yace makoci shi ya fi cancanta da shufar makocinsa yuntazaru biha za a saurare shi da wannan shufa wa in kana ga'iba ko da baya nan idza kana tariqu ma wahida idan hanyar ta zama daya wannan hadisin kenan da yake tare da mu hadisin Jabir isbatun li shafa'ati bil jiwari inda ishtirakin fi tariq wannan ana tabbatar da shafa'a ne ga maƙoci idan an samu tarayya a hanya wanti fawa inda tasrifi tariq amma kuma an kore shafa'a idan an juyar da hanyoyi fatawafaka mantuka alhadisai abinda hadisan guda biyu suka faɗa sai suka hadu suka yi daidai wancan da yace babu saboda ne an raba hanya an raba eh, kwata an raba tsakar gida to ba shufa wannan kuma yana sha in dai an haɗa kan wani abu to akwai shufa an fahimta to kaga kenan abinda kowanne hadisi abinda ya faɗa daidai ne qala shaykhul islam ibnu taymiyyah yace a'dalul aqwali mafi adalcin waɗannan maganganu annahu idza kana sharikan fi huquqil mulki sabata lahu shufa'a in dai shi wanda yake ɗaya makocin ina da abokin tarayya ne a waɗansu haƙoƙi da aka haɗu aka mallaka gaba ɗaya to ina da shufa'a ta tabbata gare shi tsakar gida ɗaya kwata ɗaya mashiga ɗaya to dole sai an ba shufa'a dan sun yi tarayya da shi wa illa idan ku babu abin da ya hada su fala to babu shafa'a kai ne da mallakar kayanka da aka siyar da kayanka ga wanda ka ga dama an gane ku sai dai kawai a baka shawara zai fi kyau wannan da kuka mallaki abin ina makocinka makota kuna kusa ka taya masa zai siya ya siya an gane قرار هيئة كبار العلماء بشان al jar ga wata doka da kwamitin manyan malamai ya fitar game da abin da ya shafi ainihin wato wannan matsala ta shufu'a ga makoci وقد hayati مجلس هيئة كبار العلماء da برقم 44 fi tarihi 13 الشهر الرابع عام 1396 هجرية جاء fihi ma nasu wannan kwamiti na manyan malaman fikihu ko musulunci na duniya da ke da mazauni a ƙasar saudiya sun fitar da wannan doka mai lamba 44 ranar 13 ga watan hudu an gane ku watan rabi'u sani hijira na da shekara 396 shekara nawa ke ne yanzu ana 447 yanzu ko shekara 51 kenan ga abin da nassin izo a ciki wa وبعد الاطلاع على البحث المعد لذلك من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية باين tsokaci da tsinkaye cikin bincike da aka tattala saboda wannan matsala wadda kwamiti na dindindin na binciken ilimi suka tsara suka bayar suka miko ga wannan babban kwamiti wa ba da tadawulin ra'ayi wal munakashati min al'adha bayan tattaunawa da musayan yawo da ra'ayi tsakanin mambobi na wannan tunga wa bi tabadulu wujahatin nazari haka nan bayan musayar fahimta qarrar al majlis bil ta to wannan majalisa babba tana tabbatar da wannan abu amma da rinjaye ne mafi yawa ba wai duk malaman ne suka haɗu akan wannan abin ba an gane ku ga abin da suka tabbatar anna shufa'ata tasbutu fi ma la yumkin ismatuhu min al-iqari kal baiti wal hanut sagirai wa nahwihima shufa'a na tabbata cikin abin da ba zai yi a iya raba shi ba a cikin abin da ya shafi wata kadara kamar gida ko wani shago wanda suke kanana wa nahwihima da abin da ya kama da su li umumul adillati fi zalik saboda gamewar hujjoji da manzo Allah hadisai da suka zo suka yi magana akan haka wali dalika ولدخول ذلك تحت مناط الاخذ shufa'a kuma saboda wannan ya shiga cikin abin da aka rataya shi na wajibin amfani da shufa'a wanda dalilin wannan abin ya sa aka shar'anta ta wa huwa daf'u ad-darari 'an ash-sharik fi al-mabi'i shine tun kuɗe cutarwa ga abokin tarayya cikin abin da za a sayar an gane misali da kuna zaune kasancewar gidanku daya wa da kane ne kuna zauna wannan dan kunta shago yanzu idan ya sayar da nasa wani ya zo ya shigo ya kuntata maka an gane ku da kuna iya haƙuri saboda kun fito gida ɗaya amma yanzu zuwan wani kuncin zai maka ne zai da yawa to saboda haka ainihin wannan ana so kuma kawar da shi to da aka saya ce kai da ka saya wale annan nususa shar'iyya fi mashru'ati shufa tatanawalu zalik kuma saboda nafsosi na shari'a cikin shar'ancin yin shufa sun yi magana akan wannan ko akan wannan ne ma ka shar'anta ta ba a so makoci zamanto ya cutu da makocinsa to da haka idan zai rabu da abin da ya hada su to shi ya kamata ya mallake shi gaba daya an gane وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Abdullahi الله Umar, Allah ya يقرا musu ya dashi da mahaifinsa daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace ashfa'atu ka hallil iqal ita shufa'a ai kamar kwance da baibayi ne rawahu ibn wal bazzar imam ibnu majah da imam bazzar suka rawaito wannan hadisi wa zada imam bazzar yayi kari wala shufa'ata li ga'ibin babu shufa'a ga wanda baya nan wa isnaduhu da'ifun amma isnadin nan mai rauni ne ai wannan hadisin da ya gabata ingantacce shi ya ce akwai shufa'a zama a jira ko da baya to wannan kuma yanzu ya ce babu wannan wannan hadisi yana cikin sunan ibn majah hadisi mai lamba 2500 darajatul hadis ga matsayin wannan hadisi al حديث da'if hadisin marauni ne قال في التلخيص أتيل تابع التلخيص يتي رواه ابن ماجه والبزار من حديث ابن عمر وإسناده ضعيف جدا إمام ابن ماجه قال الإمام البزار سرويت أن حديثي دا حديث عبد الله عمر أما إسناد سميروني نقري دكتي وقال البزار إمام البزار يتي رواه أحمد رواه محمد بن عبد الرحمن بن السليماني wa manakiruhu katira wani mutum da ake cewa da shi Muhammad dan Abdulrahman dan As-Sulaimani shine ya rubuto shi shi ko yana da hadisi mun kare masu yawa wa haka ibn Adi tad'ifahu wa tad'ifa shaykhihi kuma ibn Adi a cikin al-Kamil fi du'afa ya hikaito raunin wannan mutumin da ma raunin malaminsa wanda yake ruwayar hadisi a wajen an gane ku wa qala ibn hibban ibn tare da sassaucinsa a cikin abin nan ilimin eh, wato tausiki yace la asla lahu wannan hadisin ba shi da asali wa qala abu zur'a abu zur'a yace munkar wannan hadisi ne munkar wa qala al-baihaqi laysa bi sabit imam al-baihaqi yace wannan hadisin ba tabbatacce bane mufradatul hadis ga bakin kalmomi a wannan hadisi da yace ka halil iqal alhallu bil fathi wat tashdid lafazin alhallu za a yi masa fataha hasa din za a yi mata fataha sannan lamun din za a yi mata shadda huwa biddu shaddi shine kishiyar daurewa an gani in kace na kwanta kaza kishiyar na daure shi al'iqal al'iqal bi kasri al-aini wa fathi al lafazin al-iqaf wannan kafa za a yi mata kisra ita kuma kwamme ruwa din za a yi mata fataha wa huwa al-hablu alladhi yu'qalu bihi bair ita ce igiyar da ake dabaibaye raƙumi da ita wa galiban ya kunu an shuɗa wani lokaci da mafi yawancin lokaci za ka ga ainihin amurtike take wa hallu iqalil ba'ir itlaquhu haka ce an yi hallin iqal na ba'ir an sake shi kenan wal muradu abin nufi an shufa'ata alal fawr ita shufa'a yanzu yanzu ake yin an gane ku akwai ya daura ke so ta samu ne da an sake ta yanzu za ta yi keta irkalla za ta yi da gudu ma yi min alhadis ga darussan da za mu koya wannan hadisi al'awwal darasi na farko zahirul hadis zahirin wannan hadisi ya dullu ala an shufa'ata ta kuna alal ina nuna cewa shufa'a ana yin ta ne cikin gaggawa fa'iza ulima biha fa'iza alima biha man da haka wanda ya san ya cancanci shufa'a sai isan da ita walam yubadir bi talabiha fatatu amma bai maza ya nema ba to ta kubuce masa wa batala haqquhu fiha haƙƙinsa da yake ciki ya ya ya wuce qala fuqaha'una malaman mu suka ce shufa'atu al-fawri waqta ilmihi biha shufa'a ana yin ta ne cikin gaggawa lokacin da mai shufa din ya san da ita fa in lam yatluba idza alima bila udhrin batalat idan bai san da ita ba a bai nema ba bayan ya san da ita kuma babu wani uzuri da ya hana ki nema to wannan shufa da yake da ita ta wuce ta ɓaci a sani darasi na biyu amma hadisu la shufata li ga'ibin bangaren na hadisi da ya zo da ya ce la shufata li ga'ibin wato ruwayal bazar da ya kari da ya ce wa la shufata li ga'ibin fa huwa da'ifun wannan magana ce mai rauni wala ولا يعارض الحديث الصحيح ولا يعارض الحديث الصحيح المتقدم ينتظر بها ga'iba wannan غائبا mai rauni ba zai iya karo. da hadisi ya zamanto alaƙaƙai ga hadisi ingantacce wanda ya gabata annabi ya ce za a saurare shi wa in kana gaiban ko da baya nan ba sai ya dawo an gane ku Da wannan ruwaya ruwaya ce ingantacciya wancan kuma ruwaya ce mai rauni Rahul arba'atu wa rijaluhu thiqatun hadisin nan da manyan malamai guda wata suka rawaito shi imam abu dawud da imam tirmidhi da imam an-nasa'i a cikin Alkubra da kuma imam ibnu majah hasali imam ahmad bin hanbal shi ma ya rawaito wannan hadisi qala al-wazir malam al-wazir yace ittafaqu ala annahu idza kana shafi'u ga'iban malamai sun hada kan cewa mai shufa idan ya kasance baya nan falahu idza qadima almutalabatu bi shufa'a ina da dama in ya dawo ya nemi shufa'a wali annaha haqqun maliyun wujida sababuhu saboda ita shufa din nan kasancewa haƙƙi ne na dukiya wanda an samu sababin da zai sa i nema fata'ayyana lahu kal irsi sai zamanto wajibi ne ta ne kamar gado yan da mutum baya ne sai aka raba gadon babansa da ya mutu in yazo ya nema ba dole a bashi ba to haka shufa'a take an gane ku haka shufa'a take dole in kana da ita in ka zo ko da an an yi abin da aka yanka ne ma dole a baka an gane as-salis darasi na uku qala shaykh abdurrahman as-sa'di babban malami abdurrahman sa'idi ya ce as-sahihu anna anna haqqa shufa'ati ka ka gairihi min al-huquqi magana mafi inganci haƙƙin shufa'a kamar waninsa ne daga haƙoƙi la yasqutu illa bima yadullu ala ar-ridha bi isqatihi ba abin da yake sarayar da shi sai da abin da inuni zuwa ga yadda da sarayar da shi din لأن الشارع أثبته لدفع الضرر عن الشريك في العقاب saboda Allah madaukaki ya tabbatar da shufa'a ne saboda ingije tutarwa ga barin abokin tarayyar mutum a cikin kayan da suka haɗu suka mallaka shi da shi fala yasqutu ma asbatahu shari'u illa bima yadullu ala isqatihi min qawlin aw fi'lin dalin ala ridha bil isqat da ka ba wani abu da yake sarayar da wannan abin da shari'a ta tabbatar da shi sai da wani dalili wanda yake nuna sarayar abin na daga furuci ko aiki da yake nuni akan yadda daga shi ma abocin haƙƙin da sarayar haƙƙin nasa an gani sai ce wannan shufar baya so ya bani ko yace ba zai iya ba sayar an gani ko abin da ya kama da haka faman lahu haqqu shufa'ati bi hajatin ila an yuntazara fi amrihi wa yatarawwa da haka duk wanda yake da haƙi na shufa ina da buƙatar a saurare shi a yi masa sannu sannu cikin al'amarinsa wuri ne zaka sayar wurin nan miliyoyin kuɗi ne shi kuma ba shi da naira dubu a ci yanzu ka zo ka ce yau yau ka ba in kana so shi nan ba ka so ni zan sayar a ba zai yiwu ba an gane wa amma hadisa ne amma hadisai guda biyu a shufa'atu ka hallil iqal shufa'a kamar warware sakin wato warware kulli ne wa shufa'atu liman wasabaha ko kuma shufa'a da aka ce ga wanda inema ne fala ya sutu bihi ma hukumun to ba wani hukunci da yake tabbata da waɗannan wala ya buƙal ihtijaju bihi ma ala hadami hukumin asbatahu shari'a ba zai wanzu ba za a ci gaba da kafa hujja da waɗannan hadisai ba wajen rushe abin da shari'a ta tabbatar da shi an gani shufa'a makoci yana da shufa'a الرابع درس نهدو قال شيخ الإسلام ابن تيمية الله يجيكم سيتي وما وجد من التصرفات لأجل الاحتيال على إسقاط الشفعة فهو باطل duk wani abu da aka samu na tasarrufi saboda a yi wata dabara a yi wata hikima wani azanci don a sarayarwa a ɓata wa wancan mai shufa haƙƙinsa wannan abin da aka yi banza ne li'anna shufa'ata shuri'at lil saboda shufa an ta ne don ajiye cutarwa falau shari'a tahayyulu li ibtaliha lakana audan ala ibtali maqsudi shari'a to da za ce an halatta ai hikima ko wata dabara saboda a sarayar da wannan a ɓata wannan shufar to wannan kamar an koma ne an ɓata wata manufa ta shari'a wadda ta shar'anta abin saboda wannan manufar a ce kuma yanzu an rasa wannan manufar ya zama shirme ke ya zama shari'ar ma ba ta da wata abin nan an gane kaga shari'a annabi ya ce idra'ul hudud bi shubhat ku iji haddi da shubha wato a kaddara kagan su lokacin da suke zina a kaddara kagan shi lokacin da ke shan giya a kaddara kagan su lokacin da suke zuwaɗi, an gane to babu laifi lokacin da alkali ya zo ya ce da kai tsakaninka da Allah ka ga al'aurarsa a cikin al'aurarsa ko a cikin al'aurarta sai to wallahi ni dai na gansu suna kwance ko na gan shi a samanta ko na ga kaza na ga kaza amma gaskiya ni ban haka na kora ido na gani ba an gane ku to wannan yanzu shaidaka ta zama ne ya zama ba annabi yace ayi wannan dan shari'a jama'a da tace ayi ya kamata musulmai mu fahimci wannan da yawa muna dakata jahilai da kuma 'yan siyasa wanda ba su ƙaunar addini da kuma 'yan boko 'yan boko zalla wanda ba su da addini wajen ɓatar abin da bai kamata a bace shi ba suna cewa ai gwamnan zamfara da ya gabatar da shari'a ai siyasa ce in ka tasu kai magana sai a ce to mutum nawa aka yanke wa hannu su sun dauka da shari'a ta ce yanki sata a yanke hannu so take a ta yanke hannun mutane mutum nawa aka jefe da suka yi zina mutum nawa aka yi bulala dalilin sun yi zinar ko sun sha giya mutum nawa ake wa kaza su abin da suka ɗauka da shari'a ta tsaye wannan abin su ake a gama su yanka hannu da yawa ko a ce ai wane jebe shi aka yayi zina wanta ma wata ce amina tun gar magaji ko wadda aka yi ta wannan rigima da ta zo ta ce ta yi zina ta zo ta janye aka yi ta abin nan to yi shari'ar gaske ce ya za ta tabbata a ikiraru aula min shuhudi ita ce ikirari in kuna yi tuna da muka zo a cikin abin nan da muka magana kan al'ikirar mun zo kan waɗannan maganganu don ka ce ka yi kaza kana da dama ka janye a lokacin da baka da dama ka janye shine lokacin da sai da aka zo za a yi maka hajji an gane ko ka fara jin kebura sai ka ce wallahi ku tsaya ni ina da magana a to ba magana dan yanzu an zo kan me yanzu haddin shi isa zafin abin isa yasa ka ne ka janye amma a can at first stage kai ko an yanke maka hukunci cewa za a yi maka wannan abin gabanin a fara zartarwa kana da dama ka janye wannan haka shari'a ta ce saboda jama'a abin da mutane suka kasa gane, a zartar da wannan shari'a akwai batanci ga addini an gani yanzu ba ga sunan ba suna yanzu ka kalli yan kala kato suna fassara in annabi Umar su an katilan nasa an umarce ni in yaƙi mutane su ce an umarce ni kashe mutane ko shi shine aktun? an fahimta to yanzu me kake cewa da an zo an samu wane an kashe wane an kashe wane an kashe ba samu dama da za ta aibanta musulunci ba an fahimta a lokacin da ni kai muke ji to me sun me zai rage wa musulunci imani ne ma mai zuciyar mu sai muke kokarin sai mun auna kowa a kan haka an fahimta amma kullum ka ringa saita imanin ka da irin na manzo Allah sallallahu alaihi Abdullahi dan Ubay dan ya faɗi mummunar magana ga manzo Allah Umar ɗan Khattab ya zara takobi ce zai kashe sai ta a kyale shi kar a ce ina kashe mutane na an fahimta don annabi yana barin abu don kar a ce kaza ni ko kai suwaye mu da ba za mu bade don kar a ce ko kun fahimta jama'a to da haka har musulmai sai sun fahimci wannan abin kar mu ɗauka da aka ce a yi kaza ba don a yi abin ba don a hana a yi ɓarnan ne an fahimta? ok now me yasa kake sa kofa a gidanka in ka yi gini an fahimta to da aka ce wanda ya sha giya ya tabbata a yi masa bulala wanda ya zina bai aure ba ya mun bulala wanda ya zina ya yi aure a jefe shi wanda ya kashe wani a kashe shi wanda ya kaza a yi masa kaza don kada su yi an gani kamar inda ka sa kofa a gidanka don kada a shiga ne ai maka sata ai maka barna to waɗannan hudud din Allah ya sanya su don kara aikin to idan an yi in an yi Allah zu da haka sai yake son a ɓoye don ne kada ka zama mai fito na fito da Allah ya ce kar aika kuma ne yi, ka ji nauyinsa ka ji kunya ta ne Allah yana gafarta zunubi gaba ɗaya. da haka an zo an tuhume ka karka yadda kayi ya zo ka je kai ta duba tsakaninka da Allah kuma Allah zai yafe mu Allah zai yafe mu to wannan sakon dole har musulmai sai sun fahimce shi sai sun dawo daga rakiyar yan siyasa da su da addini da yan boko zalla da waɗanda suna fakewa da guzuma suna harbin karsana da kuma sauran arna na duniya na me kake so kace hmm. eh. hmm. hmm. eh. ita yanzu irin mutane da ake kashe kisa hukunci na kisa irin yadda mutane suke kashe mutane sai shugabanni suke kin sa hannu a kashe wani amfani suka yi da wannan hadisun sai suka abin nan yanzu aka ma san shi ba hasalin abin da yake nan yawanci alfarma ce ma yawanci ina gudun kada ce arnan duniya ce ai wannan ya cika eh, fundamentalist mai zafin addini ka fahimta yawanci abin da ya sa su kin sa hamsi wani yana ga eh, wani din nan ai ina da mabiya yanzu na kashe shi yanzu lokacin zaɓe an fahimta mabiyansa ba za su zaɓe ni ba Allah ya sa kuna ganewa most of them wannan shine dalilin su da haka su wannan hanya ma ba su biyo ba yanzu muna magana misali mu dauki shi gwamnan zamfara ai ya sa hannu a kashi ya sa hannu a yanki. an gani to amma menene abin da ya faru akwai waɗanda gabanin aje ga zartar da hukunci suka yi inkari kuma shari'a ta ba su dama to shari'a inda ta ba da damar kaza kuma ta ba da damar kaza ba za ka ce tun da ka yi kaza ba za a yi wancan ba hasali ta shari'a wancan ɗin ma ta fi so an gani shi wannan ɗin shi shari'a ta fi so da haka ai da haka a bayan karatu na ce dole har mu musulmai sai mun fahimci wannan tsari. an gani karkace to ya mutum ya faɗa abu da kansa ba a faɗa to kuma yanzu ya ce da yadda ba an fahimta to ba a wannan shari'a inda ta ba da damar ikirari to kuma ta bayar da damar janye ikirari ina fatan mun gani da aka kalli duk zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum uku kadai aka samu an da hukunci akan su irin wannan na kisan na kisan ma'is algamidiyya da imra'atu alwasif su kenan ma'iz shi ya zo tabbatar ya yi zina annabi ya yi hikima duk hikimar da zai yi igaggiya janye yaƙi algamidiyya ita ma ta yi zina ta zo ta ce da manzo Allah ta yi zina ta ce kaga da zai mata abin da ta ce karka wahal da ni kamar yadda ka wahal da ma'iz ta ce kaga cikin nan na zina ne sai ki sai kin haihu malamai suka ce dama ai ba ta tuni in ta tafi dan da ta tafi bai sake neman ta ba sai da ta haihu ta dawo da ta zo sai ce to ai jariri ne yana bukatar mai shayarwa je yake shayar da shi da ta je bai sake neman ta ba sai da ta yaye shi ta zo da shi da yanzu sai ce sai ta ce to yanzu zai dauke shi kula da shi saboda haka sai ke je sai an samu wanda zai kula da shi duk dama ta yake ne wani daga cikin sabai ce ya rasulallah ni zan ɗauki nauyin yaron a bani shi annabi sai sa ji a jefe ta sun je suna jefe ta ta yi tsawon rai wani ya samu dutse da ya jefa sai jini ta isa bai ta ido sai jini tsar izo ya shi sai kuma ya zage ta da suka zo suna gaya annabi sai ran sai ya ɓaci sai ce don me za ku zage ta yace wallahi innaha tabat taubatan law qusimat ala 70 min ahli almadina la awsa'atkum ce ita kadai din nan ta tuba ladan tuban da za a raba mutum 70 yan mutanen Madina duk ta ishe sai sun shiga aljanna dalilin wannan ladan kuma annabi yanzu ya tsaya mata sallah shi da kansa ma'i lokacin da aka fara jefansa sai ya gudu sai suka bi sai da aka kashe shi da ya gudu sai manzo Allah ya ce me yasa me yasa kuka bi shi me yasa ba ku kyale shi ba la'alla sai ya tuba zuwa ga Allah kuma sai Allah ya gafara matar alwasi wani mutum ne yake da bara yaron gida sai zina da matar ƙarshe aka zo aka tabbatar yaron aka yi masa bulala sai manzo Allah ya da Anas wagdu ya unashin ila imra'ati haza fa in i'tarafat farjumha gobe da sassafe ka tafi wajen matar wannan a ƙauyensu ka je in ta tabbatar da cewa ta yi wannan zinar ka je ta ita wannan sai ke gaya maka dan abokin laifi ya yadda ya yi laifi ba ya tabbata a kanwa wanda ya ce ya yi laifin da shi misali dan kai wanda ya zina ya yadda ya yi zina kan ce kai ku ko kai wanda ya zina dan ya yadda ya yi zina ba wannan ina nuna cewa to kuma wanda yace yayi da ita ko wanda tace da ita shi yayi da ita ya tabbata a kansa in yazo in aka zo aka ce ta ce kai zina da ita ko ita eh, ce ya ce yayi zina da ke sai ta ce ai tabbata san wannan maganar ba kai sai a ji maka hukunci ita ka kyale ta an gane ku karkata to ya za a ce mutum yayi zina babu abokin yi eh shi imanin sai ya karbi kebiran ya daure har a kashe shi shi kuma imaninsa bai kai ba shi abin da ya Allah ne gafara ne mai jin kai ne ba shi da wata bukata wajen azabtar da mutane ko a daki mutane ko a kashe mutane da haka shi ya je ta tuba zuwa ga Allah jama'a wannan matsala ce wadda al-hudud ina da bukatar har mu musulmai mu tsaya mu fahimta wannan zai sauƙaƙa mana kwarai da gaske mu gane me sai manufar Allah na ba ku misali mafi kusa shine kayi gida kayi taga kayi kofa ko taga dai kakan bude don ka sha iska kofa kakan yi amfani da ya don ka shiga ka fita a lokacin da baka ciki me yasa kake rufe taga me yasa kake rufe kofa to ko kana cikin ma lokacin da zaka iya samun yanayi na gafala dalilin bacci me yasa kake rufe tagogi da kofofi waɗannan sun ne dalilin da yasa aka sharanta haddodi inda aka ce ai bulala inda aka ce ai kisa ba da wani abu bai an gane to bari ba ka gane abin da ba a yi haddi, kamar a zo a jijjige kofar ka ne <laughs> aka cire maka kofa barna aka yi ko gyara ka yi barna aka yi yanzu a samu shigowa ke kun fahimta abin da kake gudun a yi maka na barna yanzu ga barna farko can gata ta ne to da ka ku kalli hikima ta Allah sai ya hana wannan abin makar ma a ringa bayyana shi a cikin mutane inna allazina yuhibbuna an tashia al fil ladina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun masu san barna ta yadda a cikin mutane masu imani suna da azaba mai radadi duniya da lahira Allah ya ce kuma Allah shi ya sani ku ba ku sani ba ina fatan mun gane wannan babi ne wanda ina da abin nan sosai sai an tsaya an nutsu an fahimci mecece manufar shari'a mutane sun sauka daga irin tunanin da aka tsora su aka yi akan da ya shafi shari'a dan haddodi gaba daya musulunci kaso hudu ne a shari'a kaso 96 ba haddi bane yi ne bari ne ya halatta bai halatta ba daidai ne ba daidai bane su ne waɗannan to amma yanzu sai mutane suka mayar da hankali akan kaso hudu a cikin me a cikin akan shida. illa iyaka Allah ya sauke <laughs> to wai shugaba ce to wannan abin <laughs> to eh, ina ga mukwana a nan a gane ku to ku ba mu ƙara minti biyar sai mu abin wa qala ibn al-qayyim man lahu ma'rifatun bil athar ibn al-qayyim yace wanda duk ya san hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa usul al-fiqh wa masailihi ya san usul al-fiqh da masalolinsa la yashku anna taqrir al-ijma' min as-sahabati ala tahrim al-hiyal wa ibtaliha baya shakka wajen tabbatar da haduwar malamai daga cikin sahabbai akan haramcin yin dabaru da kuma bata su wa munafatiha lid kuma sun yi taho mu gama da addini aqwa min taqrir ijma'ihim 'ala amal bil qiyas ya ma fi karfi akan haduwa malamai suka yi akan aiki da qiyasi wa qala ibn al-qayyim ayda ibn al-qayyim ya sake cewa min al hayl al-batila ina daga cikin munanan dabaru an haba shiksu an haba shiksu lil mushtari a ce kai ne kake da kasanka sai ka zo sai ka bayar da shi kyauta ga wanda zai saya sun mai habuhu ma yorbehi? shi kuma ya bashi abin da yake so wato kamar ku yi bin ba baka manda wa hadha la yusqitu shufa'a wannan baya sarai da shufa'a din kaga wannan dabara ce ka bashi shi ma yanu kai wannan na da Allah zo abin nan din nan gidan nan na zan baka ka aiko na ji daɗi to ni ma gonan nan ta da kike noma ni ma na baka dai <laughs> ba zai rawa ga ko ya ce to wannan bai ta ya rasa shufa'a ba ce na yadda ka ba shi kyauta amma wallahi sai dai in saya sai dai in saya an gane fa huwa bai'un wa in lam yatalaffaza bihi wannan siniki ne ko da bus faɗa ba wa anwa'ul hili kathiratun nau'o'in dabaru suna da yawa wal ibratu bil maqasid abin da ake izina da shi ita ce manufa ba dai so kake ka mallaki wannan gurin ba shikenan al khamis darasi na biyar zahaba la'immatu al-arba'a ila anna shafi'a law asqata shafa'atahu qabla al-bay'i malamai guda hudu imam abi hanifa da imam malik da imam shafi'i da imam ahmad bin hanbal sun tafi akan cewa shi mai shufa'a da zai ce ya sarayar da shufa'arsa gabanin a sayar da wannan abin bata saraye ba لأنه إسقاط حق قبل وجوده دنيا سرير ده حكي ya بانين يوجب gare shi falam ya sai hadaka bai inganta ba amma ibn al-qayyim faqal amma ibn al-qayyim sai yace isqatu shufa'ati qabla al-bay isqatu li haqqin radiya sahibuhu bi isqatihi sarayar da shufa'a gabanin ciniki gabanin lokacin sayarwa sarayar da haƙƙi ne wanda mai haƙƙin iya da sarayar da shi fal haqqu lahu wa qad asqatahu sa ne kuma ya sarayar fa in azina fil bay da haka in yayi izini yace duk sanda ka tayi sayar da kayan ka ka sayar au qala sai la garaba li fihi ba inda bukata lam yakul lahu ba'da al-bay'i haqqu shufa'a to ba shi da haƙi bayan an yi cinikin yace yana da shufa'a wa hadha muqtada hukm ash-shar wannan shine abin da shari'a ta hukunta wala mu'aridat lahu biwajhin kuma babu wata hanya ta karo da wannan abin da shari'a ta zo da shi ta kowace fuska wa huwa sawabul maqtu' bihi kuma wannan ita ce magana ta daidai wanda za a katsaya yanke da ita ce ita ce kawai gaske daidai وقال في هاشية المقنع وهو الحق الذي لا a cikin أتكين هاشية yace wannan ita ce gaskiya. daidai wadda babu kokonto a ciki cewa in dai mutum ina da haƙƙi ya sarayar da shi haƙƙin ya saraya ko da gaba ne waje ba gare shi wallahu alam to da wannan mun kawo ƙarshen wannan babi insha Allah an Allah ya kai mu mako sai mu tashi sabon babi babu al-qirab aw al-mudaraba abinda muka faɗa kuma ya zan daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana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 نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله